الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله من godiya ga Allah سبحانه wa ta'ala من ya nuna muna wannan lokaci wato ما wannan yini na sha hudu ga watan ramadan na wannan shekara dubu ɗaya da hudu da arba'in da ɗaya. wanda ya daidai da bakwai ga watan biyar shekara ta 2020 miladiya mu haɗu domin ci gaba da karatu a cikin alkur'ani mai girma kamar da aka saba a wannan wuri wato haraba wannan masallaci na tsohon gidan yari ana argun muna roƙon allah yi mana jagora allah ya ƙara mana albarka ya karfafa mana imani ah, kuma muna addu'a kamar da aka saba ga shekha ismail idris zakariya da malaminsa shek abubakar mahmudu gumi allah ya haskaka musu kaburburan su ya gafarta musu muna addu'a dukkan malumin suna allah ya yi musu allah ya yi musu gama Allah ya taimaki mu a Sheikh Muhammad Sani ya Yahaya Jingir ya taimaka ma dukkan abokanai aikin shi mataimakansa gaban majalisar gudanarwa da mataimakan shi shugaban rundunar agaji ta ƙasa da mataimakan shi da dukkan ma'aikatan wannan kungiya matakin ƙasa har zuwa jihohi har zuwa ƙananan hukumomi da rassa Allah ya sa wannan aikin namu ya zan karbatse baki daya muna addu'a wannan ƙasa Najeriya Allah ya kara mata zaman lafiya da tsaro da ƙarfin tattalin arziki da ƙoshin lafiya ya magance muna matsaloli da ake fama da su Allah ya taimaki mu baki daya to muna cikin suratul mumtahana Ah, Allah tabaraka wa ta'ala ah, ya ambata mana cewa ga abinda annabi Ibrahim da magoya bayansa na zamani ne suka yi har ma sun yi addu'o'i bayan sun barranta Allah ya ci gaba da ta na la taj'alna fitnatan lil ladina kafaru a'udhu billahi minash shaitanir rajim ya الله

kada ka mayar da mu wata fitina lillazi na kafaru ga waɗanda suka kafirta ma'ana ai zuhiru mu kada ka bai kada ka rinjayar da su alaina gare mu fa yadhunnu fi zatan annahum ala alhaqqi cewa kusa gaskiya suke fa yabtatilu sai su fada cikin fitina ai da zahabu uquluhum bina sai hankalin su gushe wato hankulan su tafi saboda mu kenan suna roƙon Allah ya rinjaye da su akan makiya kada makiya su rinjaye su har su fada cikin fitina wa gafir lana Allah ka gafarta muna rabbana ya kai ubangijin mu innaka antal azizul hakim Allah kai ne mabuwayi kuma mai hikima laqad kana lakum laqad kana lakum Lallai hakika ya kasance gare ku ya ummata muhammadin ya ku al'ummar annabi sallallahu alaihi wa sallam fihim uswatun hasana wato abin da ya kasance gare ku cikin su shine kyaukyawan kwaikwayo don haka ku yi koyi da annabi ibrahim da shi da jama'a ta wannan koyin ya kasance liman kana ga mutumin da ya zamo Laha. yana kaunar rahama Allah wani yau mal'ahir da kuma ranar lahira ko kuma ka ce laha yana jin tsoron Allah wani yau mal'ahir da ranar lahira domin fi'ilin yarzu yana daga cikin al'afa'alu al-mutabadda suna da ma'ana kishiyoyi guda biyu haɗe ai ya kafu kuma a waya zunnu sawaba wal ko yana zaton samun sakamako kuma yana jin tsoron azaba yana zaton cewa ai mai azaba in ya ba wa man ya tawalla duk wanda ya juya baya an ta'asi bi ibrahim daga yin kwaikwayo da annabi ibrahim wa ummatihi da kuma jama'a tai bi an yi walil kufara ya bushe idanu ne ya jibinci kafirai soyayya da kafirai fa inna allaha huwal gani to ya sani lalle allah shine mawadaci an halkihi daga talikansa gaba daya alhamidu kuma abin yabo ya ahli ta'atihi ga masu da'a gare shi thumma bashara Allahu almu'minin sai Allah ya bushara ga masu imani bi anna ta bainahum mu bainal kuffari mu'akkata cewa wannan ha adawa da ke a tsakanin musulmi da kafirai tana da kayyadadden lokaci tana iya gushewa Allah ya ce asallahu عانيتم منهم yayi ya yi kusa-kusa ga Ubangiji an ya ja'ala bainakum ya sanya tsakaninku wa bainal ladina adaitum minhum mawadda wato ya sanya soyayya tsakaninku da waɗannan da kuke kiyaya da su kafirai min ku fari makka wato na kafiran makka ba ta lillahi ta'ala kun yi adawa da su saboda biyayya ga Allah to shi kuma Allah ya yi kusa ya sanya soyayya tsakaninku da su bi an yi hadiya lil imani ya za Allah ya ce da su zuwa ga musulunci ba ya siro lakum auliya sai su waye gari su zamo wato masoya gare ku wallahu qadir Allah mai iko ne ala zalika akan wannan wa qad fa'alahu Allah ya aikata haka na juyar da wasu mushrikai ma hatsarin kiyaya da musulunci da musulmai sai Allah ya maishe su suka shiga cikin musulunci ba'a da fatahi makka bayan cin makka wallahu ghafurun Allah mai gafara ne alama salafa akan abin da ya gabata rahimun bihim ko mai jin kai ne da su saboda haka abin mamaki da dama daga cikin waɗanda su an zarata su ne zarata na sojojin kafirai masu adawa da annabi sallallahu alaihi wasallama sai ga su allah ya shirya da su sun shigo musulunci ana damawa tare da su sun zama uwa ɗai uba ɗai da muminai ah, layan hakumullah cikin sahabbai waɗanda farko Allah bai kaddare suka shiga musulunci farko farko ba sai daga baya akwai wanda ya ce ma annabi sallallahu alaihi wa sallam da na eh, hikinka da kyamarka ke da kowa cikin doron kasa in an ka bincike wanda ba ni so wannan yana da kiyar da shi wannan ba ni so ne to kai ka fi kowa babban rabo na wannan siyayya tawa to amma wallahi yanzu jin nake na yi son kai da kowa a cikin duniya kowa da kowa kaga Allah ya canza waccan siyayya ta koma soyayya la yanhaakumullahu 'anil ladina lam yuqatilukum fid din Allah bai hana ku ba daga waɗannan da ba su yaƙe ku ba cikin kafirai addini a cikin addini wato Allah yana ambata mu muminai cewa kafiran da ake zaune da su babu cutarwa babu yaƙi tsakaninku da su walam yukhrijukum min diyarikum sannan ba su fitar da ku daga gidajenku ba to Allah bai hana ku ba an tabar ruhun wato ku kyautata musu wa tuqsitu ay taqdu ilaihim bil qist ku musu hukunci na adalci wasu malamai suka ce ayal adali su musu adalci wakila wasu malamai suka ce wata kusa nan ba daga kistu bane na adalci a'a ai ta silu ilaihin ku sadar da alherin ku zuwa gare su bi iya fa'ihin kistan ku ba su wani kaso na dukiya ku ai juzu am ya amwalikum ala jahati salatar rahim wasu ga hanya ta sadar da zumunta wa amma al'adalu amma shi adalci sun san adalci fa innahu wajibun shi dole ne fi man qatala ga kafirin da ya yaki musulmi wa fi man lam yuqatil da wanda bai yaki musulmi ba duka musulunci yana neman a yi musu adalci قال ابن العربي ابن العربي يفجع haka inna Allah yuhibbul muqsitin Allah hakika yana son masu adalci al'adilin inna ma yanhaqu ta'ala ya ce inna ma yana lamu to wanda adda irin bugun ganawa akwai ƙarin lamu inna ma yana lamu wannan lamu babu inna ma yana lamu ku sani Allah ya hane ku ne anil na ƙata fid fitini wato daga waɗannan soyayya da waɗannan da sun kayake ku cikin addini wa asara jukun min diyarikum wato suka fitar da ku daga gidajenku wato wa zaharu ai awadu suka taimaka ala ihrajikum akan fitar da ku an tawallahum Allah ya hana ku jibince su badala istimalin min alladhina ai an tattakhiduhum awliya Allah ya hana ku rike su wato da wata soyayya wa man yatawallahum duk wanda ya jibince su ya rike su masoya fa ulaika humuz zalimun to waɗannan sune masu zalunci fihi mura'atu ma'ana man ba'da mura'ati lafzaha ai zalamu li'annahum ja'al al-insana domin muminin da ya rike kafiri masoyi to ya san ya kyautatawa fi gairi mawdu'i ba wanda ya dace a azata ba kaga yayi zalunci haythu tawallaw al-kuffara dan sun jibi kafirai alladhina qataluhum wanda suka yake su aw aawanu gairan ko suka taimaki wasu ala ihrajihim min buyutihim ta a fitar da su daga gidajensu na. min mu'amala yana daga cikin adalcin da ubangiji tabaraka wa ta'ala ya sanya na mu'amala ta islami a cikin musulunci Allah tuku bala imra'atin ta kada a karbi wata mace bi jiha min zaujiha dan ta fito daga mijinta sace ita musulmata aw aliha ko ta fito daga wajen yan uwanta illa bi haƙƙin sai an tabbatar da ai eh, da gaske take yi ita musulmat ce don haka sa aka ce a jaraba ta a gani a yi mata tambayoyi a san hakikanin cewa eh tabbas musulunci ya zo da ita ba gudun mijinta ba ko gudun danginta Allah ta baraka wata ala ya ayyuhal ladina amanu ya ku mu'minai idza ja'akumul mu'minatu idan mu'minai mata suka zo muku bi alsinatihinna suka ambata ta su mu'minai ne da su. muhajiratin min al-kuffari suna masu yin hijira daga wajen kafirai ba da sulhi ma'ahum bayan an yi sulhi tare da kafirai fil hudaybiya a hudaybiya annahum ma kharajna illa ragabatan fil islam famtahinuhunna famtahinu hunna ku jaraba su bil halifi ku ba su rantsuwa annahunna ma karajna cewa lalle ba su hito ba illa ragabatan fil islam sai dan kwadan musulunci la bugudan li azwajihinna al kuffar ba sun hito dan kyamar mazajen su kakare ba wala ishkan li rijalin min al muslimina kuma su yi rantsuwa da Allah ba sun hito dan soyayya ko don wani bege ga wasu maza musulmi ba sun kabe wasu a eh, musulunci ya kawo da za ka yana sallallahu alaihi wa sallam yuhallifu hunna haka manzon Allah ya kasance yana ba su rantsuwa wa kanat nisa'ul kufari matan kagare sun kasance idza aradat wahidatun idrara zawjiha in ɗaya cikin su tana son ta cuci mijinta ta wahalar da shi ta mai barkwanci kalan sai ta ce mai ta uhajiru ila rasulillahi ni ai zan yi jira in baska in koma wajen manzon Allah sallallahu alaihi sallama fa ku fitina fa ku fitina sai aka kange su wato bil imtihani da yin jaraba an zalika daga aikata ka don haka duk wanda ba daga ba daga sai take ba saboda musulunci ta yato ba kaga za a gano abin da za ta ke nuni wal imtihanu yubayyinu zahira dama jarabawa ita ke bayyanar da abin da azani Allahu a'lamu bi imanihim Allah ne masani game da imanin yi hakikatan idil batin la ya'rifu illa huwa rabbul ibad ana yi mutu wannan jarabawa don a san abin da an zahiri amma hakikanin abin da a cikin zuciya Allah da ya sani ba in alimtumuhunna idan kun zace na alima ta zan yi uwar zanna ba yakini take nuna ba ilimi ne yakini take nuna ai zanantum hunna bil halifi in kun zace su mu'minatin mu'minai ne saboda rantsuwar da sun kai fala kai kada kuma yadda su ila kuffari zuwa ga kafirai in an fahimci cewa mumina ce da gaske take yi ga zahiri to ba a mai ka gidan kafirai duk da cewa a da hudaybiya an yarjejeniya annabi ya sa hannu kuma sauran ah, kafirai sun sa hannu cewa idan kafiri idan musulmi ya hijira ah, idan musulmi ya ridda ya bar madina ya koma maka a karbe shi tunda gidansu ya koma amma in wani cikin kayare ya taso da sunan musulunci ya zo madina a mai sai aka ce ya za a yi da wannan an mai rubuta ya ce mai rubuta wannan sai da na ali ya ce wanga zalunci na ba zai rubuta shi ba annabi ya ce rubuta rubuta saboda duk wanda an namu ba zai ban mu ba ya koma yadda zai haka dama ba na kware mai za haka ya sannan waɗancan waɗanda an ka hana mata wa suna da niyyar shigowa musulunci su kuma Allah zai mutu mai ita saboda haka gashi an yi wa ya amma kuma Allah ta baraka wata ala yake to wayannan matan a yi musu adalci in sun ka taho a yi musu jarabawa idan a yi musu jarabawa to in an gani mumine ne kada a mayar da su tun da sun riga sun taho amma ga wata doka da za a bi wadda yake daidaito ne tsakanin ɓangarorin guda biyu Allah ta wata ala ta'ala yace lahunna hillul lahum su matan nan mumine ba halazu bane ga mazajen su kafirai walahum yahilluna lahum su ma mazan kafirai ba su halatta ga matan su musulmi li'annahu la tanafuha bainal muslimin wal kufar don babu aure tsakanin musulmi da kafirai illa mustasniya sai abin da aka toge min zawajil kitabiyatil ahwa na auren matan ahalin kitabi ayaye min hunna kaga su kafirai ne amma an yi rangwame a aure su wa atuhum ai utul kufara to ga abin da za ku bi na daidaito sai ku ba kafirai ma an faku abin da sun kaciyar alaihin daga matan su min almuhuri na sadaki to tunda mata mata kayari ta musulunta ta zo ta baro makka ta zo madina to sai a aika ma kayarin ne wani abin da ya kace na sadaki na auren wannan mata a biya shine kawai za a yi masa eh to shine Allah tabaraka wa ta'ala yace wala junaha alaikum babu laihi gare ku an tanki ruhunna ku aure waɗanga matan da suka musulunta suka yi hijira tun da ba su halatta ga waɗancan tsohon mazajensu ba kuma an biya su musulunci ya biya su abin da sun hankali to idan a taitu muhunna ujura hunna su ko waɗanga matan in za a aure su sharaɗi ne a ba su sadakinsu ba wai wancan wasa da an kai ita ce an madadin kudin aure ba a wancan wani adalci ne na musulunci yanzu dai wanda yake son aure ta sai ya ba ta sadaki su shirya wala tamsiku to ko tumsiku ko tumasiku ha wala tumsiku daga amsaka kenan Allah ta wata wa ta'ala yace kada ku yi riko bi isamil kawafiri da ya giya a wajen mata kafirai ai zawjatukum wato mata yanku ku musulmi ma in mata ta yi ridda tabbar musulunci to ya giya aure ta kace kada mutum ya ci gaba da rike ta yana zaune da ita saboda babu aure tsakanin musulmi da kafira to shine Allah tabaraka wa ta'ala yace liqad islamikum laha bi shartihi awul lahi katibil mushriki ko waɗanda sun ka iske kafirai murtaddatin suna masu yin ridda liƙatai irtidadihim irtidadihin na nikahakum saboda ridda ta yanke wannan auren naku misharti wasu aluma an faƙasu don haka ku musulmi idan matan ku sun koma gidan kahirci suka yi ridda to kuma ku tammai naku hakke ai ma an faƙasun abinda kun ka ciyar alaihin daga matan na minal muhuri na sadaki A fi surati al-irtidadi a cikin wannan sura ta ridda mimman wajen hunna min al-kufari sai ku karbi wannan dukiyar ga wanda ya aure su daga cikin kafirai wal yas'alu ma anfaqu suma kafirai su tambaya abin da sun kashe alal muhajirati ga matan da sun kai hijira yan kamata ka taba kamar da wanda ya gabata annahum wa ana ba su wannan abin da sun kashe zalikumul hukumul mazkur wannan hukunci da aka ambata hukumullahi hukuncin Allah ne ya hakumu ya yayi hukunci da shi tsakanin wallahu alimun hakim Allah masani ne kuma gwani ne ya amalu amalahu bi ilmin da hikimati Allah yana aikata ayyuka ne bisa ga ilimi da hikima sakata di zalika kawai san ne haka fatajibu mubadaratu ila a wagari don haka wajibi ne musulmi su gaugawa in Allah ya bada umarni su karbi wannan umarni domin akwai hikimar da ta aka ce su yi wannan abin Vai empata. fatakum shay'un min azwajikum idan wani abu daga cikin matanku ya kurce muku ai wahidatun mata ɗaya fa aka sara ko yaye da ɗaya amin hunna aw shay'un min muhurihinna bil dhahal il kufari sai ya zan saboda matan sun kuma inda kafirai sai wannan matar ta kurce kuma sadakin da aka kashe mata shi ma ya kubce murtar ce ba suna masu yin ridda fa'aqabtum to sai kuka yi yaki to in al'umma musulmi annabi sallallahu alaihi wasallama da jama'a sai suka tai jihadi suka yi yaki aka samu ganima to fa'atul ladina zahabat azwajuhum to wayannan da matan su sun ka tere sun ka basu to ku ba su dukiya daga ganima misla ma an faku gwagwado da sun ciyar ga matan nan lifawatihi alaihim saboda ya kubce musu min jihatul kufari daga shiyar kafirai wata kulla allazi an bihi muminu kuma ku ji tsoron Allah wannan da kuke ba da gaskiya da shi wa qad fa'ala al-mu'minuna ma umiru bihi hakika hakika mu'minai wato sahabbai sun aikata wannan umurnin da aka ba su min al-ita'i lil kuffari na ba kafirai dukiyar matansu wal mu'minina haka nan ba mu'minai waɗanda ba samu an ka ba su fansa daga wajen kakarai ba sun martafa a hadar hukum sannan daga baya wannan hukunci aka ɗauke shi sun masa da siyaku sai kuma aka yi istidradi ila zikir mubaya'atin nisa'i aka ambaci mu mubaya'an mata lin nabi ga annabi sallallahu alaihi wa sallama kamar yadda maza suke wa annabi sallallahu alaihi wa sallama mu mubaya'a ce sun ɗauki alkawarin baki goyon baya sun yi imani da shi za su za su taimaka miki to haka nan su ma mata suna mu baya sai dai akwai bambanci tsakanin mu baya a maza da mu baya a mata la'anna mazmunal mubaya'a ya tatallabu min hunna al'adal wal saboda su matan mubaya'a na neman su yi adalci wato su tsayar da adalci ga sha'anin rayuwarsu gaba ɗai wal adal da azawa da yadda adalci ga mazajen wa ahalihin da mutanen dangin wal mujtama'il islami da al'ummar musulmi gaba ɗaya shine ubangiji ya ce ya ayyuhan nabiyyu ambaton wannan mubaya'a Allah tabaraka wa ta'ala yace ya ayyuhan nabiyyu ya kai wannan annabi wannan manzo mai girman daraja idza ja'aka almu'minat idan mu'minai mata sun ka zo maka yubayi'naka suna maka mubayi'a ala Allah yushrikina billahi sun doki alkawari ba za su yi shirka da Allah ba shay'a da komi to na taba jin ne karatu alarma ban sani ba ko daga kunne nana irin wannan wurin sai ya ce Allah ya shirki na billahi shayya haka akwai ta ko shayya to wato su doke alkawari ba za su shirka da Allah ba ko da kaɗan ba za su haɗa shi da komi ba wala ya sarikina kuma ba za su yi sata ba wala ya zunina su doke alkawari ba za su yi zina ba wala ya katunna auladahunna kuma su doki alƙawarin ba su kashe ɗiyansu kama kana yufa'alu alufin jahiliya wato kamar yadda ake jahiliya min wa'adil banati na turbu ɗiya mata da ransu ai bi dafa hinna a haya an kawfal ari ko yana jin tsoron ɗaya mace ta kawo ma gidansu abin kunya wal fakari kuma tana ja talauci gidansu haka akidar jahiliya take to amma Allah ya kawar da wannan akida da wannan al'ada wala na bi butanin su kuma yi mu baya akan ba za su zo da wani kiran karya ba ya na hu karyar da za su kirkira baina aidihin a gaba gare su wato gaba hannun su arjulihin da kawun ai bai waladin ba su tahowa da wani ɗa malkutan abin tsintuwa yansu bi na hu ilar zauji su jingina ya zuwa ga miji su ce ɗansu na su suka yi wa wasbihi bi sifatil waladi alhakiki a a sifanta shi da ta da na hakika fa innal umma lalle uwa nan kama an sifanta wannan da na kekere da irin sifa ta da na hakika fa innal umma lalle uwa idza wada'atu idan ta haihi yaro sakada yana fadowa baina ha gaba gare ta wa rijlaiha to saboda haka aka ce mata su ji tsoron Allah kada macen da tace tana da ciki da mijinta alhali ba ta da miji ba ta da ciki da mijinta kada ta jingina da ga mijinta wanda ba dan dan dan shi wato shi yasa ake cewa idan ma mace tana da ciki mijinta ya rasu to in ta haihu sai an tabbatar da cewa akwai shaidu na wannan yaron cewa ita ta haife shi in yana da rai in ma bai da rai a tabbatar da shi ya faɗo bai da rai in ma ya zo da rai kuma sannan ya ɗauke rai kuma zai a samu shaida domin me domin a jahiliya suna irin wannan amma mu ma mu a musulunci kaga ba a tsammani a samu wannan a cikin musulunci a kirkiro ɗa ɗan abin nan yanzunan hankakiya irin ɗan hankakiya wanda za a kirkiro ta mai da ɗan wata nata kaga wannan ba a samu wannan a cikin matan musulmi kuma bayan haka nan walaya ya asina ka fi ma'arufin su yi alkawari ba su saba maka ga umarni na alheri haifi ne ma'arufin shar'a ga aikata duk abin da shari'a ta yadda da shi wa urifa kuma aka san kyawun shi min kibali shar'i ta wajen shari'a wa huwa ismun wa huwa ismun jami'un li kulli ma urifa min da'ati shi ma'aruf abu ne wanda yake ya hada duk abin da da Allah wal insani ila nasi da kyautata wa mutane wa kullu ma amara bihi shar haka nan duk abin da shari'a ta yi horo da shi au na au nuhi anhu ko an kai hani gare shi kan niyaha kamar kudan mutuwa wa tamdiki siyabi da keta tuhahi saboda bakin cikin mutuwa wa jazzi da kakkace gashin jiki ko gashin kai dan bakin ciki wa shakkal jaibi da kuma tage alwayar riga wa wajen wajhi da yaga fuska da aka yi don nuna bakin ciki da razani wannan duka mata su doki alkawari ba za su yi ba domin a zamanin jahiliya ana yin haka ne shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce laysa minna man shakkal juyuba wala qamal hududa wa da'a bi da'awal jahiliya ah, fa bayuhunna hunna in dai sun zo da wannan sun yadda da wannan sharuɗa kai musu mubaya'a fa'ala zalika sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah ya aikata wannan mubaya'a da mata bil qawli da magana wa lam yusafih wahidatan minhunna amma annabi bai ba wata mace hannu ba haka wato ba a ba mace hannu a musulunci ba a musafaha da mace a musulunci saboda haka wannan al'ada ce ta waɗanda ba musulmi ba musamman ma turawa suke yin wannan har ma idan suka zo a wajen wani taro za su yi kokarin duk wani wanda abu muhimmi sai mace ta baki hannu to ta kai musulmi in ta baka hannu sai ka jaya hannu ka ce a'a mu ba al'adar ba ce eh, sai ka ce a ba mu ba mace hannu an gane ko kada ka ji kunya ka ce a kada in kunya ta yan mace eh, kada in kunya ta cikin mutane bari in ba ta hannu a aikin addinin kana addinin ka ga yadda ya tsara maka ita kuma wannan tana ganin al'ada suta ba hana su sun ma ba sai kuma aka yi taƙiri na karanta ko wasta gafir lahun Allah ko eh, Allah ya ce kuma ka roƙon musu gafara Allah su waɗannan matan ce Allah ya gafarta muku inna Allah gafurur rahim hakika Allah mai gafara ne mai jin kai ne ai mutta sukun bil qurani war rahma Allah ya sifantu da gafara da rahama ya gafiru lahunna Allah zai gafarta musu ma salafa abin da ya shuɗe aw akhata'a fi ko kuma suka yi kuskure daga baya waya yarhamuhunna Allah zai musu rahama waya sibuhunna ya saka musu ya ayyuhallazina amanu sai ya taki ne Allah ta baraka wa ta'ala ya ce ya ayyuhan lazina amanu ya ku masu imani wanda suka gaskata suka yadda da Allah da manzon Allah da ranar lahira da littafin Allah da kuma mala'ikun Allah da sauran to la ta tawallaw qauman kada ku jibinci wasu jama'a waɗanda ba ku ba gadiba alaihim waɗanda Allah ya yi fushi da su humul yahudu su ne yahudawa li'anna awwala sura saboda farkon wannan sura a tabara ya ba mu labari ne an ijla'i banin nadir daga kore yahudawa banin nadir mu almagazubu alaihi a ambace su da sunan waɗanda Allah yake fushi da su annahum araful haqqa saboda yahudu sun san gaskiya wa ankaruhu amma sun kyamaci gaskiyar wa kazalika haka nan kasa kaza kan duk wanda ya rike hanyar yahudawa bi zalika ya san gaskiya amma ya kibin ta ya bushe idanun ne ya ke ya ke biya wannan gaskiya to shi ma ya zan bai kuma ya zan gado ba alayi. kada ya yi su min al'akhira yahudawa sun yanke kamna daga lahira ai min ha daga ladan lahira ma'a a yakinihim ta da sakankancewa biya sun san akwai lahira din li'inadihim saboda saurin kan wa kazzabun nabiyya suka karyata annabi sallallahu alaihi wa sallama ma ilmihim bi sidqihi sun san kuma manzon Allah gaskiya ne to sun yi irin wannan yanke kamna daga samun rahama Allah kama ya isal kuffaru kama da kafirai sun ka yanke kamna nuna wanda suka zamo min ashabil kufuri daga cikin kaburbura wai wada yahuda wada kahirin da a cikin kabari ya mutu kafiri ya yanke kamuna ga samun aljanna da sakamakon lahira to haka shi ma ba yahude ya yanke kamuna bai tsammanin samun rahama Allah ga kai an gane ko wannan shine a fassara ta farko kafirai sun yanke kamuna a yahuda sun yanke kamuna kamar yadda kafirai wanda sun ka mutu suna kafabura sun kai kamuna daga samun rahama Allah istu uradu alaihim maqa'iduhum domin ana bijiro ma yan abin nan kafirai matattu wuraren zaman su min aljannati daga aljanna law kanu amanu a ce da kun imani daga daga gidajen ku wa ma yasiruna ilayhi min sannan amma da ba sai a ce ga gidajen ku yanzu makomar ku na wuta tunda kun mutu kusa kayan wakila ma'ana kama yasal kuffar wato nan wata fassara an ce kamar yadda kafirai rayayyu sun ka yanke kamna min al-kuffari min ashabi qubur suka yanke kamnar dawo wa kafirai yan uwansu wanda sun ka mutu suka shiga kaburbura an yarjo ilayhi qala hul hasan wa qatada malam hasan da qatada suka zo da wannan fassara ta biyu wa qala mujahid malam mujahidu abokin malam muqatilu almajiran ibnu abbas sun ce almana kama ya kufaru kufarun fil qubur kama yadda kafiran da a cikin kaburbura suka yanke kamna an yarji su koma ila duniya zuwa ga duniya wallahu alam an samu fassara uku kina amma an mai da sani ga Allah Allah ke san hakika ne abin da yake ni da wannan ibtatahat suratu wannan sura ta bude bin nahyi an ittihadul kufari awliya da hana wato mu'mine su riki kafirai masoya wa khatamat bi misl zalika kuma ta ruhe da misalin wannan ta akidan dan karfafawa li adami mawalatin shaka da ai soyayya da kafirai watan firar musulmi na don kuma a guda abin a kore musulmi alha daga irin wannan soyayya irin wannan alaka ta kud da kud wa huwa alamin wa li raddil ajzi ala sadr min haythu ma'ana akwai abinda malaman balaga suke ce ma raddul ajzi ila sadr to wannan shine akai wallahu alam wa ahlam ina jin ai lokaci yayi kusa kariya ko da to kamin a karanta tambayoyi akwai wani bayani wanda nake son isar da ga masu sauraro da al'ummanmu alhamdulillah wannan karatu da muke yi na tafsiri a wannan mahaɗa Allah ya taimake mu gashi an kai yini goma sha hudu zama goma sha hudu kuma abu ne wanda muke farin ciki da yi ne da gudanar da shi kuma muna jin daɗin gudanar da wannan aikin muna godiya ga Allah da ya taimake mu har aka samu wannan adadin lokacin ana gudanar da wannan karatu amma wa ma ta sha'una illa an ya sha Allah ko kun so sai abin da Allah ya yi yau a wajajen karfe shidda mun yi wani zama da zaman ya kunshi jagororin addini da wannan gari na izala mangarori guda biyu da na ɗariƙa tijjaniya da kuma ɓangaren a mun zauna a majalisar mai mataba sarkin kamin argungu ya yi birifin ɗinmu halin da ake ciki a yanzu game da wannan matsala ta coronavirus ko kuma covid-19 allah ya mana kariya ya gaya muna faɓata da suka yi ta haɗuwa da gwamna game da wannan matsala ita ma gwamnatin jiha tana tana iyakacin kokari game da wannan matsala musamman ma wannan matsala ta shigo cikin mu ko kuma cikin gidajenmu an samu bayanin kullum wannan cutar nan cikin garin goma ko wani bawan allah wanda ya hito daga kano tun daga can an gaya mai cewa abin na ya shaye shi amma kuma sai ya tsoko mata ce ya zo da ita nan garin to ya yi hulɗa da mutane wajen mutane sun yi kai arba'in wanda ana son duka wannan mutanen a tai a ɗauke su a tai mutu ai mutu gwaji shi kuma da shi da iyalin na duk an koma da su can kano din sannan an samu bayanin kullum wannan matsala a baya wanda yake jami'in lahiya na ma wannan abin ya shawa sannan an samu bayanin kuma a kulla wannan matsala a kwararo wanda yake duka muna roƙon allah allah ki magance musu wannan matsala mu kuma ya kare to bisa ga haka to da yake an yi ido biyu da wannan matsala a cikin wayannan garuwa namu ake neman mu isar da wannan saƙo ya al'umma kasancewa su kusa gare mu kuma suna saurari abin da muke faɗi cewa matsalar na hakika ne gaskiya ce akwai wannan cutar kuma tana nan tana aiki akwai wani jami'in lahiya wanda yake shine shugaban ncdc wanda yake dr nasiru sani gwarzo kun likita ne musulmi ana iya yin ya faɗi magana a saurare to ya nuna cewa lalle abin da ya yi tsanani kano kuma jihar da take iyaka da kano ita ce jigawa ko to akwai lokaci guda da aka samu mutum ɗari sun mutu to nan kano shi allah ɗaya san iyaka amma ana ganin cewa kamar 80 cikin ɗari na mutanen garin kano kamar abin ya sarke su to ala ayi halin da muna fatan allah ya sa ba haka bane kuma allah ya magance mu to amma <coughs> ina mahita ana ganin cewa ya kamata kada wai a yi kuka da mu a ɗauka cewa mun ki ba da goyon baya ga gwamnatin tarayya mun ki ba da goyon baya ga gwamnatin jiha ko kuma masarauta kamar wani abu ya yadu ciwon yadu na argungu ya ci gaba da yadu a ce duk sadadiyar karatun nan ne saboda haka ake neman goyon ba mu zuwa wani lokaci a sayar da wannan karatun ko kuma duk karatukan da ake yi a sayar da su sannan mutane su ɗoki matakai na nisanta da kariya da abubuwan da ake ganin cewa yan an yi ana tsammanin su zama sanadiyar samun kariya to saboda haka a gaskiya ba don muna son hutun karatun ba amma saboda waɗannan dalilan za mu ɗan dakatar zuwa wani lokaci kuma muna ba mutane haƙuri insha Allah za a ci gaba da sauraren karatu a gidajen rediyo da abin nan gidan talabijin da kuma social media insha Allah muna roƙo Allah subhanahu ta'ala ki kare al'umman mu kuma Allah ya tsaye muna da wannan cuta kana ya karanta tambayoyi kano ne ko Allah ya shirya da shi wani Allah Allah hmm? eh, eh. to assalamu alaikum wannan wani kasadin bidiyo ne wanda wani allah ya kama fitina wani dan kano wanda ya yi karatu a jami'ar ta sannan ya ce turai karatu to ya dawo da aƙidar ta babu allah to shine ake ana rigima a kano kuma ana ganin ta lalle talaka an kano kila kashe su kuka idan gwamnati ba ta dauki wani mataki ba na kai shi a hukunta shi eh, muna fatan allah ya shirya da shi ya gane musulunci ya dawo gari. Ah, sannan ah, abinda shi shugaba yake cewa to ina matsaya game da sauran santoci da ake yi eh, to duka wayannan karance-karancen za mu tsayar da su zuwa wani lokaci insha Allah eh, نعم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعلى الله وعلى الله وعلى الله وعلى الله وعلى الله وعلى الله an duyina a jingina ya ga addini ne saboda idan mutum ya ce in ki yi kaza bakin auren ki ce ne to ai da saki guda ana iya rabuwa har abada ba a sake haduwa ba ko ba haka ba to saboda haka tun da bai yi amfani da lafzin in ki na sake ki saki uku ba ko saki daya ko saki biyu to sai a tambayi tun da an tambayi ya ce saki guda yake nuni shi kenan sai a dokan da haka yana iya kama auren su sai su ci gaba da awa azumin sa laye alawita domin fararen ruwa da suke zuwa bayan ta tsari su ake ce ma mawadi eh, saboda haka wannan bai shahi azumin sa ba yi wadi ana tsarkinsa kamar da ake tsarkin bauli shine tsari

mun ji tarihin zama annabi zuwa gidan kurkuku a fita dai har mulkin misira da ya yi har zaman shi wazirin misira har mulkin misira da ya yi har yan uwa ne sun ka dawo da dangi ne duk ya dawo da su misira amma babu wannan magana saboda haka wannan ba abin kamawa ba ce don haka wanda yake son ya aikin gidan yari ya ma ya zan wajibi ma a ce cikin musulmi sun yi aikin gidan yari don ya an ka ba arna ɗai ke aikin gidan yayi to idan wani ya zo musulmi za a yi mai walakanci don yana musulmi a tsora muzan ce a yi mai abin da bai kamata a yi mai ba saboda ta yana musulmi amma ya akwai musulmi insha Allah za su ganin idanunsu ma zai sa a yi mai abin da ya kamata a yi mai saboda haka wannan magana irin maganganun da ake yi na na suka aikin soja aikin ɗan sanda da aikin ɗamara don haka wannan ba abin karɓa ba ne

ai raba ta da coci ta shiga musulunci wato wani shirye suwa ne duk wanda ya shirye da wani shi ma yana samun ladar shirya zan kamar yadda wanda ya fatar da wani suna samun zunubin fatar da shi wato kari bisa ga nahiyar zunubai saboda haka in mutum ya zama sanadiyar musulunta kirista da shigo musulunci ai wannan aikin alheri ne ya aikata muna fata Allah ya tabbatar mata musulunci shi kuma Allah ya saka mai da alkhairi Hmm. <laughs> lallai